bukatu gare ka shirin ka kira mu za mu ɗauka domin gyara ga rayuwarka muka kama shirin muryar zamani wannan rayuwa To madalla masu sauraron wannan shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu barkamu da warhaka mu da arzikin kasancewa da juna a wannan babban zaure inda muke tattauna matsalolin mu na yau da kullum danganin an gwada tare an tsira tare kuma shirin wannan rayuwa shiri ne mai taken gyara kayanka wanda baya taba zama soke maraba shiri bulaliyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala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 tuni naga ya shigo mala amin na'am barka da safiyar talata Barkan mu da tashi ya <laughs> gwagwarmaya to gashi nan dai ana ta yi ya rayuwa sai godiya ya aka ji da da mu ya fama ai haka za mu haƙuri tun da an haɗa mu <laughs> hmm? aka ce ya masu wanka suna ban ɗaki ah, suna bakin rafi wallahi suna ban ɗaki <laughs> ai rafi wani zai je don shayar da dabbobi ko kuma ya je don yin wanki hmm. amma mai wanka yana ban ɗaki Mm. Allah ka sa wa dace ba dan halin mu ba wannan wato rayuwa tauri ce ana ha maza ha mata ai ya wuce ha maza ha kowa ne yanzu mm. Mm, ha kowa ne sai kaga kuma kullum kamar ana yin abu ne busa a gindin doki kamar babu sauki Allah na tuba eh. wai ciwon masu abin aka ce sai a hankali ko bari dai kawai maman buhaisa ai abinda za a duba shine kullum fakari ya waye ta ta matsalar daban kullun gari ya waye wannan matsalar ta da ta jefa ta wuce mm. saura ta yau mm. to kuma abin kullun sai kiga kamar gaba gaba yake yi wani lokacin ma ana gaya mutane abubuwan da suke faruwa ga kamar zuga su ma ake yi ko kuma wasu ne wanda ba sa jin abin da ake faɗa suke fitowa wasu sababbi to Allahu a'lam musan me zaki ce ba gaske ai eh, da ka faɗa haka al'amin mm. ita rayuwa ce duk da Allah shi ke tsarawa bawa rayuwa gaskiya amma akwai abubuwan da bawa ya kamata ya duba su ya san ta ina ya kamata a ce ya fara to wato idan ka duba irin matsalolin da suke faruwa akwai matsalolin da mu da kankin kanmu muke haifarwa kanmu su suka fi yawa ma yawa mm, su suka fi yawa to idan har mu da kanmu ba za mu iya gyara ba mu gane cewa ga wani laifi da ya kamata a ce mu muke yi mu ga yadda za mu gyara mu mm. daina mu samu daidaito a tsakaninmu to shakka babu kuwa ba za mu daina wash wash wash ba mm, gaskiya ne za ka ga da yawa da yawa kai kana zaune kana wash wash amma wani a kusa da kai shi ma yana wash wash wani to da a ce wani daga ciki zai haƙura mm. ya yi ƙarfin hali haka ya yi kundin bala haka to da to da za a samu sauki gaskiya ne to saukin abin sai dai godiyar Allah eh, bangaren zamantakewa sai a hankali eh, duka kowane bangaren ai abin da yake faruwa shine kusan duk abin da mutum zai wash ko kuma yake neman sauki iyakansa yake nemawa da zai kasance cewa a ce za ku nema juna gaba daya da Allah ya aiko saukin sari'a. da gaggawa kenan saboda na ba da misali wancan satin da ya wuce a cikin wancan shiri da muka yi cewa inda misali ya jihar Kano baki ma dauki arewar jihar 19 ko kuma mm. talatin da 36 na kasar gaba ɗaya ba mm. inda iya jihar Kano za su koma ga Allah a yi addu'a a yi sadaka kamar yadda aka yi a zamanin nan na 'yan siyasa da suke shari'a in baki manta ba mm. bangare guda biyu da wanda yake ganin ya samu da wanda yake ganin za a kwace da wanda yake ganin mamene kowa ya koma wurin Allah ake ta gaya masa da ɗan ba ruwa na ma yana cewa Allah kai mana mafi alkhairi mm. to ana yi ba dare ba rana ki ji su a kafafen yada labarai ki gansu a social media ki gansu a teburin mai shayi kowa abin da yake roƙo ne. Allah ubangiji ka zaɓa mana mafi alkhairi ka ba mu mafita mu zauna lafiya to kuma da ke Allah maji roƙon bayinsa ne baya watsar da addu'o'insu sai kika ga ya mana zaɓin mm. kuma an zauna lafiyar to wai daga wannan buƙatar bayan ta biya kuma sai kowa ya koma yi shiru hmm. da a ce tasowa muka ƙara yi kwai da ƙwarƙwata mu ƙara roƙon ubangiji ya kawo mana sauƙin tsadar rayuwar nan ya kawo mana shari'a ga mutanen mu maza da mata manya da yara ina ganin da yanzu an wuce gurin game da aka sani Allah to ba mu da wucewa lafiya. Amin. A jiya muna tattaunawa ne al'amin akan abin da ya shafi wasu abubuwa da mukan mun daɗe muna ɗan jajjan hankalin al'umma a kan shi. Kamar naji ki zaman majalisa da mata ke Zaman majalisa nan da suke ta yi ai da na jikin ce ana yin dan kira sai na zata ko ni ne na baki labari a kuma daga sashen naku haka wannan ga sashen namu ai yanzu ya zama ruwan dare mai gama duniya hmm? ni ma dan kiran ba faji ne ba ni ni aka yi kai aka yi dan kira eh to kuma sai Allah ya sa na riga na fara girma ah. eh a na fara girma da irin da ne a ina jin dutsuna zan diba san sai na tarwatsa su <laughs> eh hankali ya hankali ya riga ya zo amma ina tabbatar miki maman ba haisa da a ce irin da ne da aka yi min wannan dan kiran Allah jifa zan kama yi a ciki mm. kowa sai ya tarwatse ya koma mm. kuma abin da zai baki mamaki a cikin irin waɗannan masu zaman majalisar sai ki ga cewa ba fa jahila a cikin su mm. abin da zai fara baki mamaki kenan in dai ilimi shine garkuwa jagora madubi hasken idan da ke nuna maka rayuwa ana yin shi ya yawaita to to babu jahilai a cikinsu yawwa kowa iya da karatun karatunsa daidai gwargwado ko na muhammadiya ko na zamanin mm. ko ma na zamantakewar rayuwa amma duk abin da ba ka so fa a maka a rayuwa bai kamata ka yi ma wani ba kuma mazan nan kokawa suke yi wallahi wannan zance dazu wani mutumi ma yake gaya min da safe yake ce min to ai shi wannan badakala yace akwai matar da har sun kai shekara bakwai ba sa gaisawa da mijinta eh? shi ma ba sa gaisa dalilin irin wannan abin saboda kullum ita matar sai ta yi wa mijinta magana shi wancan makoci har sai da ta kai da ta kawo ya je je samu makocin ya ce shi bai daba mu tsakaninsa da matarsa take masa magana ai yayi kaza yayi kaza to ina ta sani to ya kamata mata su rinka fahimtar abin da ya kamata ma su rinka tattaunawa da mazajen su baki da dalilin da zaki zo ki rinka wai yaba mijin wata ai albishirinki amma ba mata suna da kishi hmm. a yanda aka faɗa a baki amma namiji ya fike shi hmm. kin san cewa in ke matar aure ce kina zaune da mijinki kina ba shi labarin wani yayi abin kirki ko kaninsa dai kin san sai sa ya ɓaci kaga fuskar ta canja ba ko kaninsa ne a ce dai ciki ɗaya suka fito da shi hmm. kika fa ba wallahi tallahi sai sa ya bace hmm. kin ga ko ai kafin ki zo ma suna tare da shi to amma maimakon ya kasance cewa a san irin labarin da za a gaya maka na 'ya'yanka ne ko na wani gyaran wani al'amari ne na gidanka ko kuma wani a'a harkar sana'a ce za a baka shawarar yadda za ta bunƙasa ko kuma wani abu da misali in ma za a kawo labarin makwabcinka mm. watakila a ce ah, baban wani ni kuɗin ina ganin ba dan karkace wani abu ba wani kuma kwabcin mu ya kamata a taimaka masa koda da dan kwano ɗaya ne na shinkafa misali mm. idan kika faɗi wani ai mijinki ba zai wani zargi ba saboda kaga in ya fita gashi gashi yaran kuma kaga su ta watan gaririya ko makaranta ba sa zuwa mm. kaza da kaza da kaza idan mace ta gaya mijinta wannan mm. ko ina ne menene hankalinsa ya san magana ta ta hankali da za a tallafa wa makwabci saboda makwabci babban dan uwa ne wanda Allah ya faɗe shi ya kuma faɗarsa ya kuma faɗarsa don saboda malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya fara yi masa maganar makwabci sai da izatan cewa makwabci zai zai gaji makwabci to kin ga kusanci kenan mm. to shi makwabci kuwa yana daga cikin idan ka samu makwabci na gari yana daga mm. cikin walwala da jin daɗi da nutsuwa ta gidan duniya dama ka samu mata ta gari ka samu makwabci na gari ka samu ƴaƴa na gari kuma kana da abin yi kana da tuwo <laughs> kana da gurin kwana to amma yawancin matan Allah ya baku hakuri amma sai kiga ba haka suke ba musamman idan kika kalli sababbin unguwanni inda ka zo na zo ne sai ki gammace a kofar gida ita me take kalla ita ba ka dangare ne ikoro rota daga cikin gidanta ba. A so da suke dandazo? Wai a taru. Dandazo ka ba kayo ta magana a baya. Haka. Wadda jiya na faɗi ta. Na'am. Ta samun miji na gari. Ta samun mata ta gari. Duk daga inda ake samun sakin layi. Mm. Duk lokacin da mutum bai yi nazari ba a lokacin aurensa bai yi addu'a ba hmm. akan neman zaɓin Allah haka ya je biyo son zuciya ya biyo ƙyalƙyal banza ya biyo wa wasu abokanai ko na dan sun yi bari in yi hmm. ya je samo mata yar tabar zuzu. to haka ko zai dinka rayuwarsa shi ma sai ya zama na bargazuzu ita ta bargazuzu ƴaƴansa na bargazuzu yanzu waɗannan matan da kake magana da suke magana suke uh, tangaririya akan titi haka abin zai baka takaici ni ba abin da yake ban bakin ciki a irin wannan abin da suke sai abu guda ɗaya. na farko dai maganganun da suke yi akan titin maganganu ne marasa da'a marasa daraja kuma zaka ga an zauna ana yi hadda ƴaƴan mm. na farko kenan na biyu abin da suke yi shine raye-raye Za ka ga har rere ake a saka mpi abubuwan da ake maimakon a ce sun yi wannan dabar da suke a ce karatu suke A kan layi eh wannan kenan abu na uku mafi bakin ciki da takaici shine duk wani abu da kika sani na mijinki anan zaki bayyana sirrin mijinki mai kokari ne mai kawo cefane ne mai menene yana da kokari a bangaren zamantakewa da wata tsiya duk sai ta gaya miki da waye kuma anan wata take jin sha'awar mijinki ne abin da zan gaya miki anan take gane au dama wani ashe jarumi ne to dama ina zuwa ashe kaza kaza kaza ah, sai ka samu mata muna da wata irin aqida eh ma'am ba to ina kishin mata yake anan gurin mm. kina ba da labarin mijinki a gurin wata eh kuma kun zauna wannan mata aure wannan mata aure wata buzaura wata budurwa ke kin isa ranar da mijinki zai ce wance za ta shigo gidan nan a matsayin mata take ce a'a bayan ke kika je kika bude sirrinsa hmm? ki kalli wannan abubuwan da ke faruwa fa kuma sai a ce ku mata kuna da kishi ai kishi ba zai bar ki ki gaya wa wata daban irin yadda mijinki yake da nagarta ba wajen kyautatawa da kuma sanin ya kamata mm. idan aka samu akasi ita mijinta ba shi da wannan nagartar mm. da ke kika faɗa mata aiko ina ganin cewa in ba Allah ya kare ba namijin yana doguwar addu'a cikin dare to wallahi to sai dai fa abin da Allah yi mm. sai dai abin da hali yayi mm. amma dai gaskiyar magana wata ta kalli wai sa hular wani namiji ta ce wai hular ba ta yi masa ba ba ko kuma ya iya ta ba miki miji duk kuna zaune mm. sannan nayi magana kaga wannan waiwaye adan tafiya mm-hmm. ako ta ce mu dan Allah ki kyale su su yi tafiya su ba sai sun waiwayo mu mana ce a a wannan waiwaye adan tafiya ya tafi shuru kamar an manta da shi shi an yi magana shi gashi sarkin aiki agogo mm. sai ce aiki ya yawa kasuwa ta yawa to kana can aiki ya yawa kasuwa ta yawa kuma gida yana lalace in ka samu kuɗi a kasuwa ko gurin aiki gida za ka zo ka inganta rayuwa a ji daɗi a yi bushasha a abin da ake so to gidan bai kintsi ba bai gyara ba mm. ka je ka bar su ka ajiye su ka tafiya ka ka dangurar da su ta ba tana suna abubuwan da bai dace ba eh, kaga irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce a gane sannan abu na biyu da suke faɗe cewa wasu gidan fa akwai tsanani ga zafi da ake yanzu ga babu iska sannan kuma kasan da yake wani lokacin an bi taɓa rawa aka ce wai abu ta mabi sau zaka ga gidajen ne ƙwarƙwarƙwar haka babu su wadata to amma rashin wadata ba ta samu mu ku fito ba to ai wacce za ta ce gidan yayi kunci watakila gidan gidansu bai kai wannan walwala ba kuma ta raye a ciki har yaje ya auro ta ko ba haka ba mm. su dai kamata a ce dai an killace haƙoƙi da Allah ya ɗora wa bawa musamman mata haƙoƙin mazajensu su kuma mazaje haƙoƙin matayensu saboda idan aka zauna wannan zaman dandazon maman bahaisa duk wacce aka ce mata ke wance ga mijin dan Allah ya kike tunani nan fa za ta tashi a guje da diddike ta shige cikin gida kafin ya zo in ya riga ya ganta kuma ya kike gani mm. in bai ganta ba kuma shikenan an rufe masa kura da fatar akuya to gaskiyar magana baya cikin abin da yake na kyautuwa baya cikin abin da yake na tsari ko da malamai muka gayyato wannan zaure zaki sun faɗa mana cewa ko a addini Allah bai yarda da wannan ba mm. ki zo kina zaune a kofar gida kina kirga mazajen wasu rigunan da suke mm. sakawa kina kirga musu irin adan da suke yi mm. in leda ya riko a hannunsa kin san me ka hmm. to wannan dai gaskiyar magana akamata ku gane kuma a irin wannan sai mace ta ce wai ba ta son kisha dan Allah dan annabi ya za ba za mu kike kishiya ba kina ba da labarin yadda mijin ke ki hmm? ga wata can a zaune ita misali ta yi shekara da shekaru tana da son wannan aure Wata kila ba wanda za ta aura ta rasa ba a'a mai irin halayya da nagartar da take nema ne ba ta samu ba kuma ke kika zo kika bata labarin mijinki mm. ke kina ganin yadda in ba tsoron Allah aka saba abubuwa ka abu dan tsibbi ke gani ai sai ta mallake mijin naki da ke in kika sake ma wallahi ta shigo ke ta kore ki to amma dai ba mu sani ba mata dai ku yi hatta musamman ma irin sababbin unguwanni da ake ta tattarewa tunda abu ne dai wanda ba za mu ce a ya dace a yi ba amma dai dole mutum ya gane akwai matsaloli misali za ki ga yawanci irin 'yan sace-sacen nan da ake yi da rana a cikin unguwanni sababbi ai akwai kofofi da mata suke bayarwa akwai wanda ike yana zaune iya dan zagaye unguwar yana sabayin ya ga me yake faruwa sai ya lura da ke kina iya baro gidanki mm. ki koma layin baya kuma ke ke kadai ce a gidan ko mai kika sa kika kulle gidan tunda ya san cewa kuma mm. adadin tsawon lokacin da kike dauka idan kin tafi wancan tunda an ce wasu girki suke yi fa akan layi mm. haka aka ce ayo girki abin da ake haɗaka na gaya maka ake kunna DJ a saki kiɗa girkin ai anan ake wannan ta kawo na ta kuma wanda hakan yake haifar da matsala to wannan ta dauko saboda ba kowa ne yake so ka dauko abin gidanka ba ka ce sai ka zo ka yi wannan ka rasa gano ciyayya suke ko menene dai gashi nan ko kuma dan ka a kashe kuɗi ne da yawa sai a dan samu da nan da nan dai a tara dai a samu na adashi na adanawa da wallahi duk sharri shedan ne ba wani abu da suke so su domin ne ai shi wanda ya kawo ke aje ki a gidan ai yayi miki iya kokarin sa to ai abin da ya kamata ki shine ki rike iya abin da ya iya samarwa ki rufa kanki asiri ki rufa masa kuma su ma mazan fa a wannan gabar fa maman safina mutum kamar yadda kika yi magana ya fice tun asubar fari bai dawo ba sai wajen goman dare ko sha ai shi ma nan ba zai san abin da yake faruwa a cikin gidansa ba ya kamata a ce yana da lokaci da zai zo ya wuna a gidansa ko kuma yana da lokaci da idan ya fita zai iya dawowa gidansa ko awa ɗaya ko awa biyu ya ƙare ya tafi wani kuma zai iya kukan cewa ai inda yake da gidan nasa akwai nisa ba zai iya yiwuwa ya tafi gurin aikinsa ko gurin kasuwancinsa kuma ya ƙara dawowa gida sannan ya koma ba amma dai babban al'amarin shine a ji tsoron Allah wannan shine gaskiyar magana a ji tsoron Allah kawai ki gane cewa har ga Allah kowa yana son kulawa ana son kulawa ka rinka kula da matarka akai akai ta rinka kula da kai ba sai ta gano Aminu mai sa hula ba har goshi <laughs> haka ne ka gane yar kwalliyar nan kai ma ka rinka dan fesa mata ka rinka dan turaren nan ka fesa dan waya ka ta rinka gano tana kyalli tana hango kyalkyal kai babu wannan duk wani abu da ya kamata a ce ka rinka yau da zaka burge ta kan wani namiji ya burge ta a waje ya kamata ka rinka ba wai iya mace ce ya kamata ta rinka burge mijinta ba miji ma yana da kyau ya burge uh, matarsa ya wuce wai sannan idan kuma baya ma burge ki yi kokari ke ki kwatalle shi dan ya dinka burge shi ki gyara shi ba menene wanka ne yi masa ki sa masa turare ki fe ki ɗauko kaya ki saka masa duk abin da ke so hula kike so irin hana abin <laughs> irin da Aminu da ko ki saka masa ƙananan kaya kike so ya saka ki gani nuna masa yi masa nuni da kaza saboda duk wani zamantakewa da ka sani da duk wani abu a rayuwa in dai ba nuni akai maka ba za ka gane ba ai baki sani ba ba za ka fahimci me ake nufi ba ai aure yana amma ka wani wani za ka ga ya zauna kamar tunkuza wallahi Allah ka ga ba zai yi kwalliya ba shi ko wancan mijin wancan zai fito ya saka ya shaddar sai karkade ya wuce iyakan shi dan goma yana yana wani kobarewa eh wallahi dole ki kina mace kuma tana son abu mai kyau ya wuce duk da dai ka gane ke ma din ya kamata a ce kin rufa idan ki saboda kin riga kin zabi wancan haka tunda shi kika zaba to bai kamata a ce kin dora idan ki akai tunda kin san ba ba halak ki bane haramun ne yana ɗaya daga cikin mijin wata ba naki bane yana ɗaya daga cikin gurumin da zai sa a ce ki ki dawoma akan mijin wata ko ki makalewa mijin wata ba ki da wannan hormon ki inganta naki ki koya mai gawi ki zanzare shi wani ma zai ji to amma kuma sai ku ce ai in ya fito ta za ta ganshi zai a to in to ni so nake a ganka da datti ai wallahi <laughs> Allah ya sa matan duniya ne duka za su ganka ni da a kira ka da datti gara a kira ka da kyakkyawa na yadda da ke kuma yana ɗaya daga kuma ai ni na maka kwalliya ka fita na na imani to in sun ganka ma ai sai da ne a aka ganka ka fita ya wuce to me a ciki kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da za ki ga an yi aure ba a daɗe ba auren ya mutu. Alamin akwai abokiyar aiki Khadija Rabi ba mm, ta liƙa eh, da man ba mm. Umar Faruk. To ta liƙa wa al'umma su ma akwai abin da suke faɗe bari mu je mu ji daga ɓangaren nata Khadija in kin shirya mu. Shirin ya da zamani ne. wannan rayuwa fa za mai sauraro kamar kullum Khadija Rabi inda ba dauke da ra'ayoyin al'umma dangane da maudu'in da ake tattaunawa ta cikin shirin wannan rayuwa kamar yadda kuka sani dai shirin wannan rayuwa shiri ne da yake bankado irin al'amuran da suke shafar al'umma musamman na yau da kullum maudu'in mu a ranar litinin da aka tattauna yawa daga cikin wasu matan zaka ga suna gudanar da ɗabi'ar zaman majalisa a kofar gidajensu akan haka muka jiyo ra'ayoyin al'umma da suke ra'ayin nasu a gaskiya mu a namijin gaskiya ba sa zaman majalisar nan don saboda gaskiya ana ba da kulawa sosai akan irin wannan abin saboda akwai kwamiti ma da take dan zazzagawa in ta kan ba